بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawi da fi ma'anar tanzil tafsirin shekana abdullahi da kodo ta game da Allah da rahmat mun kwana a cikin surata ala imrana muna shahi na 148 kuma muna daidai da ayat da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal na kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك أسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير آه. الله مدوكين سنكيتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗannan sun kai imani la ta kunu kallazi na kafaru ku zama kamar waɗannan da sun kai butulci bin nifaƙi da munafunci a shirki ko kahirci dalilin munahircin su ko kuma a dalilin butulcin su wa ƙalu ihwanin sun ce ma 'yan uwansu fil nasabi ɓangaren zumunta awul mazhabi ko bangaren fahimta guda ay da ajalihim don girman nasaba ko don girman matafa za darabu fil ardi in sun kai a cikin kasa litijarati don su da siyarwa au gairi ha ko wani ta wa matu sun ka mutu wa kana haqu iza li qawlihi qalu Lakin lakinnahu ja'a ala hikayatil hali al-madiya wato suna ce ba yan uwansu zarayen da sun kai ta cikin ƙasa aukalu guzza ko sun ka zama mayaka jam'u gazin jam'ina na mayaki aka yi yaƙi da su a kashe su suna ce a laukanu inda na mamatu wa ma kutudu matawa da inda muke da suna na zaune da muke ba su tahiya ba da ba a samu matsalar mota sun ka mutu ba dama mun ce kasu yi in yaƙi na kuma da ba su kai kansu mahalaka an haka su ba wato wanda bai gane Allah ba yana gane ka ade ba runa yi mamulu ƙalu wa huwa ya dullu ala anna ikhwanihim lam yakunu mukhadimina wato yan uwan nasu ba su ne suke magana da su ba wal الكفار li jahlihi idza mata ahadun minhum kahirawa sun zamo ko munafiqai don jahilcin su idan daya mutu cikin su bi saboda cikin tahiyya au kutu ko aka shorin yaki kalu suna ta lau kana muqiman la salima da yana gida da ya tsiri da bai mutu ba wana Allahu al-mu'mina misal zalika al-i'tiqadi don haka Allah ya hani mu'mine game da irin wannan kuduri liyaj'al Allah zalika Allah ya yi haka don ya sanya wannan magana alqaula zanci bi aqibata amrihi asaratan ta zama da na sani fusatan makara wa gamman da bakin ciki fi kulubin cikin zukatan su wallahu lil aqiba muta'allaqatun bi qalu ay la takunu kafku zama mislahum awasuwa li takuna hasara don hasara ta zama hasusan ke bibin da su wallahu yuhyi wa yumiitu zama gida bai kashewa abin rayarwa Allah shi an mai rayarwa wani mutu shi an mai matarwa ta hiya ba ta kashewa zai ibdalin da zalika zalika alwaham fala bna an almawt qu'udun zaba gida bai hana mutuwa fa ya yi musafir da yawa wanda ya tafiya ya dawo rayi wal muqatilu haka nan kuma wanda yaki zuwa yaki bai kashewa da yawa wai mutul muqim wanda zaura gida ya mutu wal qa'idu abin nan da kuma wanda ya zamne bai bai bai sai abin nan ta ba ya sun ka mutu wanda ya zo ya ki ya dawo ya tsira wanda ya taya da tsira wanda a gida zamne wallahu basirun bima ta'maluna Allah mai gani da ga abin da kuke aikatawa alimun bitta'ilil jumhur tahdidun lil mu'min ala an yumasil al kuffar wannan tsoratarwa na ga mu'minai kasu yi tamkace ciniya da kafirai Wabil ya ilim da kasirin wa hamza wa kisa'i wa idun wannan ƙetina lil kufara kafirai Allah sauƙaƙa to ci gaba wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun min Allahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un to duk sakamakon mutum in ya rayu tara kayan duniya hita abin harka duk wala illa mu qasamin qutultum wallahi an anka ku fi sabilillah wai daga kalmar ubangiji aw mutu ko ku kun ka mutu fi bi kasar al-mim li nafi'in wa hamza wa tifa'i wa dhammi hal al-baqina min mata min mata ya mata wa yamutu wallahi la magfiratun ka'idatun min Allah gawara matabbaciya daga Allah ne zunubihum da laihukan ku wa rahmatun da rahama minhu daga Allah lakum gare ku ala zalika واللام ومدخولها جواب القسم kuke hadawa bi jumhuri wal ya'i lil wato kenan mimma suke tarawa kenan ai magana da gaiba wal ma'ana anna al jihad la yaqdimu al adl zuwa jihadi bai kawo ajali kusa wa in waqa mutum ko da mutu ku ta auku fi sabilil fi sabilillahi wa ma tanaluna min al-maghfira wa rahma khairu mimma tajma'una min ad-dunya abinda kuke samu na gabara da rahama yi abinda kuke tarawa na duniya wa qaddama ya gabatar da kashi cewa wala in qutiltu li'annahu eh, huna li'annahu asharaf to shi ya dauka ثم قدم الموت سنه gabatar da mutuwa fi qawlihi ولئن ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن لام القسم والله متئكم كمتبل وجهين أو قتلتم كو أكشكم في الجهاد في الجهاد وغيره لإلى الله تحشرون لا إلى غيره زواج الله أكي تارك بزواج ونسبة لأن المخشور موتا أكثر domin abin da ake tattarawa na mutuwa wanda ya mutu wajen daga kalmar Allah ya yi yawa daga wanda ba nan ya mutu ba to ci gaba فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم duk abin nan da suke waɗi bai kausasa ba yana magana da taushi kuma yana jawo hankalin su babu ma rahamatin saboda rahama ma dinan za a ta ne wa dilalatu ala anna linuhu lahum tausiyawa ta gare su ma kana illa bi rahmatin saboda rahama min Allah daga Allah lin ta kai taushin hali lahum gare su ba da ma halahu ka ban sun saba ma walam tasarib ba kai zargi ba mu gare su bal igitamta ka dai samu damuwa lahum don su walau kunta fazzan kai annabi sallallahu alaihi da ka zama fazzan mai huci sayyul halqi mai mugun dabi'a jahiya mai kaushin zuciya galizal qalbi mai kaushin zuciya qasiyahu mai kaushin ta ga lafsalahu ka kaura gare su lam sun wace sun wace mu'akaza domin yin tsoron kamawa awon launi ko zargi wato ɗan adam Allah ya halitta bai son matsi eh, don haka da ta zan mai matsawa to wallahi da baka sa da kara waiwaya baka kowa ba fa ka kauda kai ta jawo ka tsallake an gare su ma a tauhu fi ma ya kasu bika wato kenan Eh, ka tsallake abin nan da sun ka zo da shi gare ka ga abin da yake banta dai kai an kawa wasta da fir lahu ka ne musu gabara ga zamuhun laihin su min ma huwa haqqul la ga abin da yake haƙin Allah kal firari min azab kamar ya ana cikin wajen daga sun ka gudu wa shawurhum fil amri kuma in za a al'amari a ba su dama su wadi ra'ayukansu wato anan istifradu ara'ihim shedda ra'ayukansu kowa ya faɗi abin da yake gani Eh, don haka al'amarin shugabanci bai yi sai da shawara eh, ko mina na an ka baka shugabanci ko da mutum uku ake shugabanta kada ka yi gaban kanka eh, ba su shawara kowa ya ba da ra'ayinsa ai sha'anika sha'aninka ai amun ayyu Amurin kana min al wa gairi, hadda al'amarin yaƙi ko waninsa ka ba da shawara mana min malahu majalun ga abin da yake yana da mayauta majalun ra'ayi mayautar ra'ayi fi ciki da khilafil ahkam amma sabanin hukunta hukumci. amma abin da zan hukumci na daga Allah to faɗa musu dai amma abin da Allah shawara to ai shawara don shi hukuncin Allah in la ra'ayi fi ha babu ra'ayi ciki bal fi ma yasifu mushawaratun fihi abin da ya inganta a bada shawara ciki ba su shawara ta ɗayi balli ƙulubin don daɗa da zukatansu watan hidan lissun nasul mushawara kuma don shin hidawa da sunna shawara wa kana alaihi salam manzon Allah ya zamo kasirul mushawarati mai yawan shawara lahum gari su sahabbai wa aujabahu ba'd ulama alaihi wasu daga cikin masu malamai ma sun wajabta da shawara ga manzon Allah ba shawara manzon Allah ga sun ce wajibi ta wa amma gairu amma wanda ba annabi ba huwa ba alaihi ya waje ba gare bila kila babu sabani amma gun annabi sallallahu alaihi wasallama wasu saba cewa ba da shawara ga manzon Allah ba wajibi bane musahabi na amma wanda ba shi ba ba da shawara wajibi na muna tare da kuwa wa qarwara da ahadithun kasira hadisi masu yawa sun kuna tsallaka qala fil jawahiri ya wada cikin jawahiri sali qala ibn al-adiyya ibn adiya ya ce man la yastashiru ahlul ilmi wad din fa azruhu wajibun duk wanda bai ba da shawara ga malamai bai ba da shawara ga mutanen addini kuma yana matsayin shugaba to hishe shi wajibi na kun ga kenan ga wannan ba a ce wanda ma ba malami bai jagoranci al'umma to in ya jagoranci al'umma ya tafi da ba malamai shawara amma idan bai ba wa shawara to ba kowai an so a yi ba tilas na a yi ke shi eh, kun ga ashe kenan nan ilimi shi ka jagoranta ba wanda ba shi ba ah, haza ma la wannan shi ne abin da ba babu bani ciki wa qarwara da ahadithun kasira da sai masu yawa sun turgo isa istishara a cikin ba da shawara wa mushawarati alayhi salam da shawaran manzon Allah inna ma hiya fi umuril harbi a cikin al'amuran yaki wal bu'usi da ta yadda abin nan saraya wa nawuji minan nawazil wa amma fi halalin aw harami amma ga halal ko haram aw haddin ko ko haddi wa tilka qawanin shar'i wannan ka'idodin shari'a na ba sai an ba da shawara ba ma farratna fil kitabi min shay qur'ani ba mun sakaci ba komai na nan ciki wa shuwa mamniyatu ala talafil arai ita shuwa an gine ta akan sabanin ra'ayi wal mustashir wanda aka ba shawara shi ko yanzu fi zalikal kala yana dubi cikin wannan sabani bi taqwa jin tsoron Allah la bil hawa ba da son rai ba Wai ya takayyaru ya zabi abin da ya zama daidai ya ba da shawara ko ya za a da Allah ila ma sha'a minhu idan Allah ya shirye da shi zuwa ga abin da ya so to azama alai yayyan kau kawai ci gaba don haka ya tsaya wani wani wa an fasa ya zarta da abin nan mutawakkilan ala Allah yana mai dogara ga Allah ya zuwa gayatul ishari wannan shine ga ishari almadalubu minhu abin nema wasu wasu mustashar sifar wanda ake nema a ba wanda ke ba da shawara wanda za a ba shawara ya ba da shawara ga sifa ta an yakuna da mutadayinan ba a ba da shawara ga kunkun jahili ba a ba da shawara ga wanda bai san addini ba wanda za a ba shawara ya ba da shawara malami mai addini in ka ba wanda ba shi ba to banna ɗaya an kai eh, balle da wannan waje na na matsalar mashawartan hukuma eh, kamata hukuma in za ta ba da masu shawara ta ba da malamai masana addini in ba haka ba a barka banna ba ta gyaruwa intaha wa qala alim na abi dalib wa qara khadara man istagana da ra'ayi sai na ali ya ce duk wanda ya wadatu da ra'ayin sa hakika ya kada cikin halaka ko ni za ka yi za ka shawara kana ganin ka wadatu kanka to halakacce kake intaha wa min fawaidiha akwai daga fa'idar shawara annal insana ya azuma ala amri mutum yana niyya ga al'amari wai shawara shi shawara fi ciki fa ya tabayyana lahu sawaba sai abinda a daidai bayyana mai fi kaula a cikin zance gairihi wani wanga da ya so ta samma wa ya alama sai ya san ajazun kasawarsa an al-ihada barin gabanin kewayo abin misali ga maslahohi ko ba haka ba to wani um, na so in yi abu kaza amma ga shawara ni ha gani yace wala ta kai me yasa don kaza don kaza don kaza akwai wanda yake wa maslaha ba wanda yake wa maslaha sai dai mutum shi gurgurun ikon sa fa ya za a azamta ala in za a ishe ba da mushawara in kai niyya ka zartar da bayan shawara fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah tiki bihi ka amintu da shi la bil mushawara ba da shawara ba inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana sakamakon kwarai ga masu dogara alai gare illatun li'amrin wannan shine dalili ga wannan umarni wa ya hadihim Allah zai shirya su ilal asahi zuwa ga abin da ya zama mai abin nan maslaha to Allah ka shirya mu to ci gaba yansurkumullahu fala ghaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون a in yansurkumullahu in Allah ya taimake ku ala adukum akan makiyanku ka yawmi badarin kamar ranar badar fala bala lakum ba wani mai irin jayo wato duk abin da kunka ta san sama Allah ya ba ku nasara kowa bai yabe ku baya izla nasara illa ni indi don babu nasara sai gun Allah wa in ya khazulkum in ku Allah ya darzar da kuwa kuka yi talalabiya kuka yi sulbi da yawan mai odin kamar rana odu wa man zalla ziyan surkum min ba'di shin wai wani na zai taimake ku bayan Allah ba babu shi ba da khazlani bayan darzawa ce gayyar al'usulubu istib'adan lin nasari ya canza usulubi domin nisantawa nasara ai idza jawo sumuhu fala nasira lakum in kun tsallaka ba wani mai agajin ku wa fihi tanbihun alal muqtada da tawakkuli wannan ya halkar akan abin da ya hukumtar a dogara ga Allah wa tahlilu alama yasiqu bihi nasaru da kuma kwadaitarwa da abin da ya cancanta samun nasara min Allah daga Allah huwa da'atu shine wa Allah da'a wa ta'zirin da kuma tsoratarwa amma yastajlibu ga abin da ke jawo wa qizlani darzau ubangiji huwa maasi shine sawabu wa ala Allah ga Allah la ala gairi wal yatawakkalul mu'minuna mu'minai suke dogara kullum dukkan su li don sanin su Allah musira ba wani mai tasiri su wahu ba Allah ba to Allah Allah ya taimake to ci gaba وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wato kullun wani ɗan adam in yi tunani to sai zartar da tunani sai ga yana yiwa an zo yaki an dawo aka rasa wani abin nan mayahi ko sai aka tiwa mai taushi sai a sabai suka ce yana yiwa manzo Allah shi dauke ta don yana da bukata sai Allah sai aya ta jida ai an tara kayan jama'a na jama'a na wa ma kana li nabiyyin an yagulla Allah ce a bai koyuwa gaba annabi yayi ha'inci ma sahha bai inganta li nabiyyin gaba annabi an yagulla ci gululiya ma'ana ha'inci bil bina'il al maf'ul li nafi'in wa min amir wa hamza wa kisa'i ayan sibu ilal gudu a jingina zuwa gululiya walal fa'il na baqina ay yakunu shi ha'inci fil ganima ta ganima bi ahad shay'in da riko wani abu min hagare ta koya boye nazalat wannan aya ta ta jida lamma hu idan lokacin da an karsa kadiya wata wata yakkatiwa amra aja yawa badar ranar badar ko ko shamila wato mayahi فقال بعض الناس ولي لك تكون متعنى سيتي لعل رسول الله هذا حال نفسه ya yi manzo Allah ya ɗauke su raina su to wannan shi a tafsiri na farko aw fi zannar rumat ko ko zaton ba, bihi da shi yau ma'aurar rana uhudu shi da tara kul markaza lokacin sun kabar makafa lil ganima don samun ganima wa qalu suka ce abin da ya samu ka tayin ta ganima na kasha an ya kula rasulullahi man ahaba shay'an huwa lahu suka ce mun san halin manzon Allah zai sabakar da komi ga mutane to mun ga mu mun kai ruwan kibau kuma mun halaka kahirawa da yawa kuma sun baka sun wace to mun bar wurin nan mun sai muna tinta gani ba don tsoron kada manzon Allah ce duk wanda ya dauki wani abu an bar mai da haka sun kai ridda sun gangara min kuma yuridu duniya a wala ya kusumal gana bai zan ba araba ganima ba au fi tala'i ba sahun ko kuma a'a wannan a taji da akan ƴan leƙen asirin ganin kayan suna ina da annabi aike su ne wa ba'adama an ka samu gani wa baya gani su haka sama alaman ma'ahu ya raba a kai waɗanda tare da shi wala da tala'i ba raba an ka ba ƴan leƙen asiri ba wasu mai hermana an ka amince shi hermani wato kenan ma'alul mustahiqina hana masashe sun ka cancanta sai an ka ambace gululan misa an kai mai wannan suna ta galiza ko ba da gatan fin nahi kenan in dai waɗanda da na baya to ba ta shahi zan Allah ba amma in wancan na na Allah a hasa ha to wannan shi ne shahi wakila a alaqawiya kuma an ce a masu ƙanyi su sun ka nace alayya gare shi kasami a cikin raba ganima ya manzo Allah raba ganima babu fa nazala idan abu an samai na al'umma na kaga wani na ya kai ya kawo har yanzu abin nan ba araba ba to shakka ya kai babu aminci so ya kai abu ya kai ga hannunai to ko kuma ga wannan na sai sai jiɗa maka annabi an ya gulla bal iqsu bi sawiya ana rabawa daidai wa man ya galul duk wanda ya ha'inci ya ci gululiya ya tafi ma galla yawmal qiyamah wallahi zai zo da abin da ya ci gululiya ranar alkiyama hamilan lahu ala ulqihi yana dauke da shi akan wuyansa wannan ya nuna wato abin da ya shahi jama'a kayan jama'a na dukiyar gwamnati masu yin rubda ciki da ita to wallahi akwai aikin alkiyama ta tsaya duk wanda ta ga mutum nan na sha na sha ranar alƙiyama wala baka son gare shi ka san kura ba hanya don kayan al'umma in mutum ya rungume shi ya sabai gaba to akwai magana filƙawa fil ne. fa in jaa bihi ta'ibar wanda ya ci bululiya kamar an shi aikin hukuma ya tara kuɗin hukuma ya tara maka yanayi amma ji wa'azi sai ya ɗauki kuɗi na ya zo da su yana mai tuba abu da izmata gaba na rabawa lam ya adda ba mai ladabi sai to kamin gwamnati sai tuwa ga kayanta wa rudda lil gana mai da shi cikin ganima wa in ba in ya tuba a rasa raƙin jan shi bayan yaƙi ya waƙe a abin nan ya tuba ya kawo ya tuba amma ya mai da abin da ya ɗiba to uddiba ai mai ladabi wato saddaqo bi amma ya sarka da abin da zo da shi inta wa qala inna al-arabi fil ahkami al-gulul khiyanatun bil maganani abin da ake ce magulula yaudara gari bai yaki kama annal islal kama yadda yake sane sarqatul hadabi suwatan hizgita na hasu la yasuru bihi inda mutum bai sani ba ba ana ce ma abin nan dan yanka a zuci ta suwa ɓarawo ba to ai islali da yake sane na yake zo yana yiwa ya ganka da abu shi hizge shi gudu ko ya zo cikin aljihun ka sa hannu na iya iya har ya abin nan baka jiya ba dole akwai ɓarayi da haka nan yanzu a ba reza ba barayin dori wallahi hannun hannun suka saka aljihun to Allah ya sauƙaƙa wanda tibe da ya zama in ya biyo mutum ko gani ne aka sashi haka shi bai yanka aljihu hannu shi ka sa cikin aljihu kuma ya ɗauko ba ja ba Allah sauƙaƙi yanzu an bari yanzu kowa ga sa mu zo kama wani sudan maso kama yi ba'al sudan makkatal yau kama yadda mutanen sudan suke aikata yau makka sun zauna haka nan suke can saudiya Allah tsare mu ala ulama'una mallaman mu sun ce tarimul gulul dalilu ala shirakil galina fil ganimati haramta gululiya ya nuna waɗanda an ka samu ganima da suwa su yi tarayya wala yahillu al'ada an yastasir bi shay'in minha dun al-akhir bai halatta ga wani shi doki abu shi dai banda sauran jama'a wa man kasaba min ha shay duk wanda ya kwaci wani abu cikin gululiya ba ai mai ladabi wa in wadi ajariyatan in an samu abin nan a am yake cewa mata ku yangi bayi an zo da su an tara ba a raba ba ya saki guda au saraka nisaban ko saki abin da kai zakka eh, abin da nisabin ka tsa hannu fara'a abdul malik min ashabina imamu abdul malik ɗaya daga cikin manyan manyan malaman abin da masaban malikiya yace la hada alai ba a mai li'an li'anna lahufi fiha haqqan yana da haƙƙi ciki a alalabai dai a amshi amma balo adab ana mai ladabi amma wakila wani malami ya ce fudda ana mai haddi intaha don haka alkali in ba kun shiri bai ma shari'a sai bi ɗayan saɓani ya yanke ma ƙauna intaha sun matuwa fa kullu nafsin sai a cikin kama kowace rai jaza'a ma kasaba sakamakon abin ta aiwata gululan gululiya wa gaida wanne wani za a hu aman don haka zo da shi haɗe wahum la muna su ba a zalunta su shay'an ko bi ziyartin da ƙari wala nuqsa nan balle rage Allah ka kiyashe mu aha haka ban ji ba eh. a ai in gwamnati ta kare sun da abin sun ladabi ɗaya za a yi musu sai a ba su ko shekara biyu ko ba a sa su aiki ba a'a ta aka so aiki amma amshi kayan mutane hmm. da izini an ka ba su wuri hmm. to mu zo أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس yanzu shi shin awa manitta ba a rirwanar yanzu wanda ya biyar da Allah fa a ɗa'a ya ɗa'a wala mai gulbe ci gululiya ba Kamar ba a yana kamar wanda ya dawo raja a yadda bai saka ɗimin Allah da hushi daga Allah nemi asiyati don saba ma ubangiji ko gululi da cin gululiya tai suna zama daidai jama'a wa ma'awa hu jahannama ko masa jahannama wa bi yasal masir tirda makoma ita al-malbi almarjuhiya la bal bainahuma bawlun ba'idun tsakaninsu akwai waje mai nisa awo to kuma da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba shi mutumin kirki tsakanin da wani mutumin kirki dan uwa ne to akwai matakala mugun mutu tsakanin da wanda akwai matakala kowa yana da wanda a gabansa to shi mutu hum darajatun inda allah wallahu basirun bima ya'malun hum suwa darajatun matakai matakai na ashabu darajatin ma'abuta matakai na aulahum darajatun koko suna da matakai aw mutafawitun koko sun tsira kama ta tafawutu kamar yadda darajoji ke tsira inda Allah kun Allah ay muxtalifuna suna a mufsalhul manazil suna da sabanin majida wala man taba alwanul la yasawab wanda ya biyar da Allah yana da sakamako wala man ba'a bi sahadin bi sahadihi duk wanda ya da hushin Allah iqabun yana da azaba wa darajatu manzilatul luwahazin fiha al-ulu abinda ake ce ma daraja wani matsayi na domin wani rabo wanda yake a maɗaukaki kama lawazin fi darakatin nuzul kamar yadda yake akwai rabo ga daraka ta jiɗa wa fiya ta galibu nan ta galibi na an kai domin a ce mai mugun aiki a ce mai yana da daraja mai aikin kwaya da daraja a ana nuhin akwai akwai ƙasa akwai saba haka matakala matakala wallahu basiru Allah mai ganna bima ya amaluna la fa alaihi minhu shay'un ba abin da ke buya ga Allah ko jazi alai Allah na saka ka akan sa Allah kamar suka kuma alkhairi laqad manna Allah laqad manna Allah 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya riga ya yi baiwa ga mu'minai izba asfihim rasulan lokacin da Allah ya aiko musu manzo min anfusihim daga kansu ai arabiyan balarabi mislan awasu ya arihuna sun san nazbuhu wato danganansa wa firqahu sun san gaskiyarsa wa amanatu sun san amanarsa li yafhamu anhu don su fahimta gare shi wani shirhu biyu su daga dajin su dagu da shi la malika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sarki bane ba mala'iki wala ajin kun babu bawa na ba wala ni'matan ajallu minhu ba wata ni'ima ta girma daga manzon Allah wa quri'a an karanta min an min anfasihim daga mahi zabo su ai asharu mahi dokaka su li'anna adanana domin adanana zirwatu shi a tsirin walar Isma'ila ya Isma'ila wanda a gimshiki cikinsu wanda ya yaba adnana wa mudarru shi ko mudarru zirwatu nazar bin ma'ad bin adnana shi ko mudarru shi a iri daga waɗannan wahan dahu ismul lilila imra'atu ilyas shi lila mata Ilyas lakin shahara fi wani haminu ya ya shahar ga 'ya'yanta ana kiransu da wannan suna zurwatu mudar su azzurwa ga mudar wato tsiran suna wa tu muduraka zurwatu handafu shi ko fi azzurwa shi a ginshikin da ya tsaya daga cikin handafawa wa hashimu shi ko hashimu zurwatu shi azzurwa quraish wa muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuratu hashim huwa khairun min hiyari shine zababbe daga cikin zababbu to annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan dangane da aka kawo an kawo shi na domin dalili ne to Allah ya aiko shi ya talu alaihim ayati yana kakkaranta musu ayoyin qur'ani alastimraj bisa ga dogewa yuraji'unahu fi kulli shubatin yana maimaita ga dukkan shubha ba da ma kanu jahalan bayan sun zamo jahilai ya karanta musu qur'ani wa yuzakkim Allah yana tsalkake su min da nasu tibai daga dauda dabi'a bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa min su'i aqaid wal a'mali kuma ana tsalkake su daga mummunan kuduri daga mummunan aiki wa yu'allimuhum kitaba yana sanar da su littahi na alkur'ani wal hikmata da sunnar manzon Allah allati sannaha lahum wadda annabi sunan ta gare su ala lisan nabihi bisa ga harshen annabinsa wa in mukhaffafa ai in inna sha'ana aw innahum kanu min qabl sun zamo gabana aiko manzon Allah lafi dalal suna cikin bata mubinun bayananne zahirun bayananne wal jumlatu fi mawdi' al hali aw musanifun ko kuma ya zama jumla ta musanifa awalamma أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير awalan ma a asabarkum musibatun shin wai dan mi lokacin da musiba ta same ku bi uhudin can uhudu bi qatala 70 minkum da kashe mutum 70 cikin ku ha ai kada sabtun kuma kun samu ai wal halu annakum liltum kun samu mislaha irin ta biyu bi badari bi qatala sab'ina minhum wa asar sab'ina. ku can kun samu biyu suna sun samu guda shin don mi to da wannan ta same ku ku ce qultum kun ka ce muta'ajjibin kuna masu mamaki anna haza wai ina mun ka samu wannan hizlani wannan darzawa wa nahnu muslimuna wa rasulullah fina alhali mu an musulman zon Allah shi na cikin mu wal jumlatu al-akhira ma hadu istiwa mai alaikani walam ma zarhum mubahu ila jumlatin ba'dahu wa nasibuhu qultu wa anna hadha maqulul qawli wal wawu adifatu ala muqaddarin nahu halartun amra kun saba ma umarnin manzon Allah awalan ma au ala qawlihi ko ku akan zancen sa laqad sadaqakumullahu Allah ya yi muku gaskiya kun saba wa ma ba'dahu Walhamzatu qisati uhud wal hamzatu mutakhallilatun bayna al ma'duf alayhi wal ma'duf litaqrir wa taqri ala ma tadammana al ma'duf qul kace huwa min indi anfusikum wannan hizlani darjewa ku kun ka jawo makan ku bi mukhalafa da saba ma amrin umurnin manzon Allah bi tarkil markaz da barin wurin kahuwa wa ikhtiyar al-khuruj zatin hitamin al-madina daga Madina aw bi azil fidaya ko ko dirqon fansa min asara badar daga kamun badar inna Allah qadirun ala kulli shay kuma Allah mai iko na bisa ga dukkan komi wa minhu daga cikin abin da Allah yake da iko annasaru wa man ahu da kuma hana nasara Allah ka ba mu nasararka kuma abin وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون wa ma a sabukun yau maltakar jama'a abinda duk ya same ku ranar haduwar jama'a biyu bi olin can ulu ya same ku na habi izinin lagi da da sammahu iznan li'annahu min lawazimihi yasa aka ce mai izna wale alama Allah ilma zuhur kuma don Allah ya sani sani na bayane ya sanar da almumin muminai haƙan bisa ga cancanta wale alaman lazina nafaku kuma don waɗannan da sun kai munafunci su sani ayyali ya zara imanu ha'ula'i wani faƙu ha'ula'i a gane masu imani a gane masu munafunci waƙila lahum an ka ce gare su wahon abdullahi ibn Ubayu wa ashabi Ta'ala qatilu fi sabilillah ya kai abdullahi dan Ubayu ku zo ku zo ku yaƙi don daga kalmar ubangiji ku yaƙi ada Allah makiyan Allah huwa min tamamis sila udifa ala nafaqu aw kalamun mustaqillun wudifa alawa wa ma asabakum in ma ba ku iya yaƙi don Allah ku zo da rundunar jama'a ku ku tsaya ɗai ku yi mana duhu a wudu fa uku ku sun kuɗe na amwalikun ga dukiyoyinku wa ahalikum da iyalanku ku zo a ga duhunku domin madina dai mu duka da mu da kuwa ciki to ku kawo jama'a ku a tara a gaiwansu in lam tuqatil in ba ku yaki nasaratan lidin don taimakon addinin Allah au ko kuma kasaru suwarin su yawaitar da duhun muminai wannan hu min ma yadhu yana daga cikin abin da ke tunkudewa wal qa'il lahum zalika abu jabir abdullah ibn umam amr yake na faɗi wannan magana lamma hazalu bi sulusul askar lokacin da abdullahi dan ubay yayi baya ɗaya cikin uku ne yaki sai bi shi qalu sai sun kace launa alamu qitalan wallahi da muna iya kyautatar da yaƙi launu hasiru da muna iya kyautar da shi ba na kun damin biyu awal ma'ana launa alamu allan lazi ta fa'aluna qitalun ai ba yaƙi na kuka ba wasa ɗaya ta kuka yi wallahi inda mun sa abin da kuka yaƙi na ba na kun damun biyu lakin na laysa bi qitalin sai da abin da kuka cikin yanzu ba yaƙi na ba bal ilqa'un nafsi ce wa raina ila tahluka zuwa ga halaka yaushe ku yan kaɗan na baku da ya kuka ta san mogarun na mai yawa wallahi inda mun muna kyauta ta yaƙi da mun biyo ku amma wanga ai ba yaƙi na ba hum lil kufr yawma idhin su wannan lokaci ga kahirci a sanna ga wannan lokaci a qarabu minhum lil iman wallahi kahirci ya zama kusa cikin zukatan su balle daga imani bima azharu ga abin sun ka bayyana me hizalalil mu'min da zadda mu'minai domin ba ka iya sanin mutum ba ɗan ƙwarai na ba sai wata ma'arra ta faɗo da wata warada ta faɗo yadda awa ba ta za yi ba to sannan harshe ne zai faɗa ma abin da a cikin zuciya take wannan lokaci in Allah ya sa ba haka abin ya kasance ba to sannan a dawo gyara kaji abin suka cewa wa kanu qabl sun zama gaba ne haka ba a qarabu ila al-iman min hasu zahiri ah to misa aka yi to da su adan suna mu'minan na ko da gani to amma su yi kayarci ya zama kusa awo za mudahu ai lillasar ahalul kuri don sai mutanen kafin ji kaulihim wa fi'ilihim da aikin su wa na bi afwahin suna cewa da bakunan su ta ki da watan firan ma laysa fi qulubi abinda ba cikin zukatan su ba law alimu qitalan lam yatabi'ukum wallahi ƙarya su yi ko sun san yaƙi ko sun iya yaƙi wala ba su ne wallahu alal ma yaktumuna Allah ya san abin suke boyu minan nafaqi na munafici da annahu ya'lamu tafsilan don Allah ya san ya daki daki bi ilmin wajibin da ilmi na wajibi wa antum ta'lamunahu mujmalan bi amarati ku kun sai dunkule da alama amma Allah ya san shi Allah bayane allazina qalu الذين قالوا wa وقعدوا كادوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين سورة والذين قالوا وأنكيتيا بدل من الذين قبله أو مقطوع نسبا أو رفعا على الظن ولا ke لإيوانه لأجل دونس la'ajalin don su wa ƙarƙaru sun a ah, to ba ba ba su an ka to an ka ce an samu shahidai an shi an shahada ga ce to an dai kashe su hmm. lawa una da su yi mana da'a ai shuhada a au ikhwana ko ko yan uwan mu fil quri ga zama ba ku lola da ba kashe su ba inda sun yarda abin da mun kashe su yi mana da'a sun bi wala ba kashe su kama lam nuqtal kamar da ba kashe mu ba wa qara hishamu ma qutilu bitashdidi bi da ta'i qul Allah ya ma annabi ce fadara uku tun kuɗi, almauta mutuwa idfa uku tun kuɗi, almauta mutuwa an anfusukum da kanku in kuntun kuntum sadiqina annal qu'uda yanji minhu to in kun ce zama gida na kadar na mutum ga mutuwa to ka ku mutu la'anna anfusukum don kanunku A ahammu su kun ka gani wal mutuwa huwa maharubu shi ne abin gudu gare wa da lallan mutuwa ku kasiratu masu yawa na Min ha alqatlu wato daga cikin wato abin a dalilin mutuwa kashi min hajara sai an ka wa musu duci ga baki ma ina inadihim tare da tsanin ƙididancinsu su bima la ala'in ala inkari abinda ba su da iko musu ne wato idan kawwa mutum magana da bai iya mai da martani ana cewa an jewa mawa da duki ga baki shi na kaji ya ce alƙamahu an jewa musu alhajar duki ga baki an faɗa ba su iya mayarwa izduwan ya alamu na annal ƙuda sun san zama gida kama ya kuna sababin lin jati, kamar yadda yake zamowa dalilin samun tsira to wal shi ko yaki sawal mautu shine dalilin mutuwa to qad kunu al amru ko bai yiwa al'amari yakan zan sun kuyi wa nazala aya gaba ta jida fi shuhada a cikin shahidai wala ta hasabanna allazina qutilu an biyu cikin alkur'ani mai girma daga baki a sha abdurrahman isa ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ana neman taimako ga jama'an musulmi domin gudanar da wannan aiki na wannan karantarwa da haka yan agaji a zagaya a nemi taimako allah ya ba da ikon taimakawa saboda shi na an ka nemi taimako a saboda aikin kan an ka nemi taimako Eh? saboda gudanar aikin zarta a insha Allah kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a garin birnin Kebbi sannan yau kada a manta da karatun da ake gabatarwa a shiya gobirawa insha Allah sannan rana alhamis gobe insha Allah akwai ɗauran aure wanda za a yi insha Allah a titin kara misalin kare takwas na swahi sannan akwai ɗauran aure kare goma insha Allah a anguwan Manu na ɗan gidan Mala Abakar wanzam canza ya wannan ɗauran aure insha Allah sannan ranar Juma'a kada a manta a sannan akwai ɗauran auren da za a gabatar da shi insha Allah gobe a garin Kimba a karfe kara insha Allah na safe na malam muhammadu mai allura za a daura aurensa insha Allah a garin kimba karfe tara na safe don ga ana da ma musulmi Allah ya bada iko